mahadi mahadi yauke ne za ka zo ka zo imamuna da kai da isa bin maryam ya ta tabbata ga Allah da ya kashe ku kuma ya bawa wa amirul mumini na nasara a kan ku. Ya kai wannan dattijo, shin kana karanta alkur'ani Na'am, ina karanta. Shin ka san wannan aya da Allah Ta'ala yake cewa, Qul la as'alukum alayya ajran illa da tafi fil qurbah Na'am, na karanta ta. To wallahi mu ne waɗannan makusanta da Allah ta'ala yake faɗa. Ya kai wannan dattijo. Ka taɓa karanta wata aya, wata Allah ta'ala yake cewa. zila القربى حقه na'am na karanta to na ne rantsuwa da Allah mu ne waɗannan makusantan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kai wannan dattijo shin ka taɓa karanta ayar da Allah ta'ala yake cewa إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ƙwarai ita ma na karanta ta to wallahi mu ne waɗannan mutanen wannan gida da Allah ta'ala ya tsarkake mu tsarkakewa ya Allah ina neman afuwarka dangane da maganganun da na faɗa munana akan waɗannan mutanen babanka da kakanka sun so kasancewa shugabanni. Godiya ta tabbata ga Allah da ya wulaƙanta su ya zubar da jininsu. Ya kai ɗan ma'awiya da Hindu da Sahar, wallahi iyayena. da kakannina ba su gushe ba suna da matsayi abun Allah ta'ala kakana Ali bin Abi Talib ya kasance ɗauke da tutar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a Badar da uhud da ahzab a daidai lokacin da kakanninka suke ɗauke da tutar mashirikan larabawa me za ku ce a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce muku me kuka aikata a matsayinku na ƙarshen al'umma ga zuriyata da kuma iyalaina a bayana. Cikinsu akwai fursunoni, wasu kuma sun faɗi cikin jini, haka bai kasance sakamakona bayan na muku nasiha. kada ku halifance da mummuna akan ta kai can ka ya yaze. da a ce ka san ɗanyen aikin da ka aikata ga babana da kuma iyalaina da dangi na baki ɗaya da kuma yadukunaina to lalle da ka gudu ka hau tsauni ka faɗo da kuma hawaye bai tsaya da zuba a idonka ba saboda kasantuwa kan Husaini ɗan Fatima a a cikin ƙofar gari alhali mun sani shi majingina ne ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a gare don haka ina maka bishara da sakamako da nadama a ranar da za a tara dukkan mutane da babu ko kwanto a cikinta ya amiral mumini wannan wani yaro ne yake wannan magana me wannan kan shi ne mahaifinsa ya amiral mumini shin wannan ɗan ɗan wane ne shi ne ɗan abi ɗan abi ɗalib wane ne mahaifiyarsa mahaifiyarsa ita ce fatima yar muhammad tsarki ya tabbata ga allah wannan ɗan yar annabinku ne kuka kashe shi a wannan lokaci lalle abin da kuka aikata ga zuriyarsa a bayansa ya munana wallahi da musa bin imrana ya bar mana wani jika daga cikin zuriyarsa damun bautata masa sabanin allah amma annabinku ya bar ku ba tare da jimawa ba kuka kashe masa ɗansa ku fitar da wannan tsohon daga nan ɓallewar kawai oho dai duk abin da za ku aikata da ni ku aikata amma ni na gani a cikin addaura an ce duk wanda ya kashe juriyar wani annabi ba zai taɓa ganin nasara a rayuwarsa kuma in ya mutu Allah zai wuce da shi cikin wutar jahannama